يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزام قارسة كراتو نبادي نوكو شروط الصلاة littafin bulogun maram insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan hadisi na 240 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin motsi a cikin sallah hukumul harakati fi salati وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال أنكر بو حديث أن أبو قتادة الأنصاري الله يقارى مسير دعم abu kata da ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa huwa hamilun umamata binti Yi alhali yana ɗauke da umama ‘yar zainab fa'iza sajada wa ba'aha idan zai yi sujuda sai ya ajiye ta wa idan hamalaha kuma idan zai miƙe sai ya ɗauke ta mutafakun alai hadisin yana sahihul bukhari kitabu salati abuwa bu suturatul musalli hadisi na 488 wali muslimin kuma a riwayar al'imamu muslim yana kitabul masajid wa mawabi salati babu jawazi hamlis biya nufi salat hadisi na 543 abu katadatul ansari ya ce wa huwa ya ummun nasa fil masjidi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana limantar mutane a cikin masallaci hadisin nan yana sunan abi dawud kitabu salati babu tafri'i abwabi ruku'i was sujud hadisi na 237 a riwayar abu qatada al-ansari yana cewa ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi sallam ya ummun nas naga annabi yana limantar mutane wa umamatu bintu abil as a riwaya ta al-imam abu dawud abu qatadatul ansari ya faɗi sunan yarinyar zainab wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaukanta alhali yana cikin sallah ita ce umamatu bintu abil asi babanta shine abul asi bin rabi'i bin rabi'a shine mijin zainab yar fari ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahiya ibnatu zainab bintin nabi abu qatadatul ansari yace ita yarinyar da annabi yake ɗauka alhali yana cikin sallah ita ce umama yar zainab wato yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukanta ta kamar yaya don anan yace wa huwa hamilun umama yana ɗauke da umama mutum yana riƙe yaro a hannu a ce ya ɗauke shi mutum yana goya yaro a ce ya goya shi a hadisin al'imamu abu dawud abu da ya ce alaatikihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da umama a kan wuyansa kaga riwaya ta al'imamu abu dawud shi ne ya bayyana ma wurin da manzon Allah yake aje da yarinyar fa'iza raka'a wa ba'aha idan zai yi ruku'i sai ya aje ta Wai idan rafa'a minas sujudi a adaha idan ya ɗago daga sujuda sai ya sake ɗaukanta ta ya dora ta a wuya ita wannan yarinya umamatu bintu zainab ita ce jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko awwalu hafizati lahu ita ce jikansa ta fari ibn hajar al-asqalani ata bi hadha al-hadith ya kawo hadisin nan a littafin bulugul maram don ya yi bayani hukumul harakatul yasira fi salati don ya bayyana hukuncin motsi kaɗan alhali ana yin sallah menene hadisin yake karantar da kai motsi kaɗan alhali ana yin sallah la tubtilu salata ba ta ɓata sallah shine hikimar kawo wannan hadisin akwai irin wannan hadisi eh, riwayar al'imamun nasa'i amma hadisin abdullahi bin shaddad yaron shaddadu bin ulhadi shaddadu bin ulhadi shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shaddadu bin ulhadi ya ce kharaja alaina rasulullah manzon Allah ya fito mana ya fito mana fi ihda salatai al-isha ɗaya daga cikin salloli guda biyu na dare sallolin dare guda biyu sune maghrib da kuma sallar isha wato ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida wa huwa hamilun hasanan aw husainan yana dauke da hasan ko husainu yana dauke da hasan ko husaini wato ɗaya daga cikin jikokinsa ita umama jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ta wajen yasta zainab babban yasta amma hassan da kuma husain jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta wajen fatima fatakaddama rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja gaba fawada'ahu sai ya aje yaron kuma makabbara li salati sannan ya yi kabbara fasalla ya fasaje da baina na baharanai daga cikin eh, sallarsa akwai wata sujuda da ya yi in shaddadu bin ulhadi sajidatan a tsalaha ita wannan sujuda ya tsawwala ta ya daɗe a cikinta ƙala sai shaddadu bin ulhadi ya ce farfa'atu ra'asi ni kuma sai na ɗago kaina daga sujudan saboda na ga an daɗe a wannan sujuda sai na ɗago kaina in ga me ya faru wa idha sabiyu ala bahari rasulillah sai ga wannan yaron ya hau kan bayan annabi ne ya hau gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun a lokacin da manzon Allah yake sujuda to da naga haka faraja'tu ila sujudi sai na sake komawa nayi sujuda na falamma qaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata lokacin da manzon Allah ya gama sallah qala nasu sai mutane suka ce ya rasulullah innaka sajadta sajadta baina dhaharanai salatika daga cikin sallar kadin nan kayi wata sujuda sajdatan ataltaha wannan sujudan ka tsawwala ta ita wannan sujuda ta bambanta da sauran sujudan da kake a sallah hatta na annahu qad hadasa amrun har muka yi tamani ko wani al'amari ya auku ne aw annahu yuha ilayka ko kuwa ana maka wahayi saboda idan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to dole ne ya zamanto ya dade a cikin sallah din to suna tunanin ko dai rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ana masa wahayi hankalin sahabbai da ya tashi lokacin da ake cikin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade qala sai manzon Allah yace kullu zalika lam yakun duka abinda kuka faɗa ba wanda ya auku babu wani abin da ya auku game da rashin lafiya babu wani abu da ya auku na wahayi walakin ibni sai da yaro na wannan shi yake nuna maka jika da yaro matsayin su guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce hafidi ba ya ce walakin nabni ɗana irtahala ta shi ne ya hau kan bayana to an u'ajjilahu ni kuma na kyamaci in katse mar hanzari hatta ya ƙaube ya hajjata sai ya gama biya bukatarsa kafin ni kuma daga daga sujuda ɗin wannan shi yake misil ta tausayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu ahmad wa nasa'i wal hakim al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i da al-imam al-hakim suka rawaito hadisin nan kuma hadisi ne da ya inganta yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na 1093 kun ga wannan hadisi na shaddadu bin al-hadi yana kama da hadisin da muka karanta na abu al ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da umamatu bintu zainab a hadisin shaddad bin al-hadi fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko dai hasan ko husaini sannan hadisin yana karantar da mu cewa mutumin da ake sallah sai ya dago kansa daga sujuda kun ga ya riga liman dago kai shi shaddad bin al-hadi rafa'a ra'sahu qabla al-imam ya dago kansa kafin liman ya dago nashi kan amma akwai dalilin dago kansa li khashyati wuqu'i shay'in saboda yana tsoron wani abu ne ya auku don haka yasa ya dago kansa da ya gani fa ba abin da ya auku ya ga yaro ne ya haukan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce da na ga haka faraja'atu ila sujudi sai na koma ga sujudana kaga ya koma ga sujudan kafin liman ya dago wannan yana nuna cewa duk wanda ya aikata haka sallar sa ta baci ba domin da a ce sallar shaddad bin al-hadi ta baci babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani dalili saboda shi manzon Allah idan yana sallah yana kallon bayan shi kamar yadda yake ganin gabansa yana ganin duk abin da sahabbai suke wannan mu'jiza ce Allah ya masa saboda haka ya san abin da ya auku ga Shaddad bin al-Had amma kuma manzon Allah bai tsawatar masa ba sannan wannan hadisi na Shaddad bin al-Had hadi a fili ya fito mana da bayani annama ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas min italati as-sajdati al-akhirah fi salati wasu mutane idan suna sallah sujudar ƙarshe sujuda ta ƙarshe sai su yi ta da tsawo min ajili du'a'i saboda su yawaita addu'a saboda su yi addu'a mai tsawo a daɗe ana addu'a don haka sujudar ƙarshe sai su sa ta yi tsawo wannan laita mina sunna baya cikin sunnar annabi muhammad bal huwa mukhalifun lis sunna ya saba ma sunnar manzon Allah bal huwa minal bid'a yana daga cikin bidi'o'i wanda mutane sukan yi a cikin ma ibada don haka wannan bid'a tana da hadari bid'an da zaka yi ta a cikin sallah ba ma waje da sallah ba tana da hadari in ka duba irshadu saliki shafi na 123 me dalilin da ya sa malamai suke cewa ka daɗe a wannan sujuda bidi'a ne saboda wannan labari na shaddadu bin al-had yana cewa lokacin da manzon Allah ya gama sallar sahabbai sun mar tambaya sun mar tambaya domin sun ga sallar ta canza bayan da aka saba ba ya rasulullah innaka sajadta baina dhahrani salatika sajdatan ataltaha ya rasulullah daga cikin sallar kadin nan kayi wata sujudan da ka dade kaga ya nuna cewa annabi baya haka a ranan da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata sujudarsa ta yi tsawo nan take suka yi martan baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu dalili bare ma akwai hadisin al-imam al-bukhari da muslim hadisin al-bara'u bin azib yana ba da labarin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat salatu rasulillah sallar annabi ta kasance wa ruku'uhu da ruku'insa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i wa sujuduhu da ma sujudar annabi wa ma baina sajdataini da kuma dadewar da yake tsakanin sujuda biyu qariban min as-sawa'i tsawon lokacin yana kusa ya zama daidai inji al-bara ibn azib hadisi muttafaqun alayh yana sahihu bukhari yana sahihu muslim a wata riwaya albara'u bin azib ya ce ramakatu salata a muhammadin ramakatu salata ma'a muhammadin ya ce na yi la'akari da sallar annabi muhammad idan aka ce ramakatu da larabci ana nufin an na nazarin tsawilan na ɗauki lokaci mai tsawo ina nazarin sallar manzon Allah shine ramakatu salatahu na ɗau lokaci mai tsawo ina la'akari da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya ce fawajattu mahu sai na taras da tsayuwar annabi faraka'atahu ruku'in annabi da ruku'i ruku'ihi daidaituwarsa bayan ya dago daga ruku'i fa sajdatahu sujudar da yake fa jilsatahu baina sajdatayn zaunawa da yake tsakanin sujuda biyu fa sajdatahu zaman da yake eh, sujudar da yake sake yi fa jilsatahu ma na taslimi wal insiraf da zaman da yake yi a tsakanin sallama da kuma gama sallah ƙariban mina sawai yana kusa ya zama daidai kaga kafin ya fada yace ramaqtu salata ma'a muhammadin nayi la'akari da yadda manzon Allah yake sallah wato wannan yana tabbatar maka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ruku'in tsawon su ɗaya ne sujudar ma tsawon ɗaya ne akwai riwaya ta al-Imam bukhari wanda shi wato Albara'u bin Azib yake cewa ma khalal qiyama wal qu'uda in banda tsayuwa da kuma da kuma zaunawa da ake kafin ayi sallama zaman ƙarshe yace in banda tsayuwar annabi wajen karatu kenan da kuma zaunawansa kafin ayi sallama to waɗannan su ne suka fi tsawo idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallah kaga dole za a karanta fatiha za a karanta sura to wannan ya fi tsawo kan ruku'i da sujuda haka kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah zauna wanda yake na ƙarshe ya fi tsawo hadisin albara bin azib yana siffanta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa in ka duba fatawa islamiyya fatawa islamiyya mujalladi na farko shafi na 258 eh, Sheikh Abdullah bin Jibrin yana cewa la azkuru dalilan yufidu italata sajdatil akhira ni ban iya tuna wata hujja ta mutumin da yake daɗewa a sujudan karshe ban iya tuna inda ma zai iya samun dalili daga sunnar manzon Allah wato babu da zaka tattaro hadisai da suke siffanta yadda manzon Allah yake sallah ba inda zaka samu hujja a kan cewa sujudar ƙarshe za a yi ta da tsawo fiye da saura wa inna ma fil ahadith abin da zaka tarar a cikin hadisai at taswiyatu baina arkanis salati a daidaita tsakanin rukunai a daidaita tsakanin rukunai gabubba na sallah a daidaita tsakanin su aw ha qariba qariba min as-sawa in ma su zama daidai ba to ya zama dai sun dan kusa su zama daidai din ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala littafin fatawa nurun ala darbi yana cewa walakin hunaka mahallun lid-du'a'i gairar sujudi sai dai akwai wurin addu'a in banda kuma sujuda akwai wajen addu'a banda sujuda wa huwa tashahhud bayan ka gama tahiya mahallin addu'a ne idan ka gama tahiya kana liman ko kana mamu ko kana sallaka kai kadai idan mutum ya yi tahiya zaman ƙarshe mahalli ne na addu'a saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abdullahi bin mas'ud yanda ake yin tahiya shine at-tashahhud hadisin yana sahihul bukhari abwabu sifati salati babu ma yutakhayyaru min ad-du'a ibada at-tashahhud wa laysa biwajibin hadisi na 800 annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da abdullahi bin mas'ud yanda ake tahiya yana ɗaya daga cikin lafuzan tahiya bayan ya gama karantar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mai da min addu'a'i a ajabahu ilaihi fa yad'u mutum ya zaɓi addu'ar da ya fi sha'awa ya gabatar kafin yayi sallama saboda haka ibn al-usaymin ya ce kaga hadisin abdullahi bin mas'ud yana nuna mana cewa zaman ƙarshe ah, ba laifi ba ne ya zamanto tafi tsawo saboda wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zaɓa. ثم يتخير من الدعاء متن يزابي الدعاء أعجبه وانده يشأوسه فيدعو كي الدعاء كافين كي سلم don haka yasa ibn al ya ce falyaji ad-du'a qalla aw kasura ba'da at-tashahhud al ya kamata musulmi ya saka addu'a ko da kaɗanci kuma komai tsawonta ba laifi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta daɗewar da zaka yi kafin yi sallama ba manzon Allah ya ba da dama ya ce sun mai takayyar minar du'a'i a jabahu mutum ya zaɓi addu'an da ya yi sha'awa to idan ka yi sha'awan doguwar addu'a matukar ba liman kake ba ba laifi ba ne idan kana liman shi ne za a iya cewa kana iya zama mai laifi saboda bayan ka akwai mabukata akwai marasa lafiya akwai masu damuwa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kimanta daɗewar da za a yi wajen addu'a kafin a yi sallama ba wannan abu ne wanda ya kamata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a lafazin umarni sun thumma yatakhayyaru min sun duai thumma yatakhayyaru min a ad-du'a'i ajabahu ilayhi fayad'u ya'ni kabla an yi yusallim kafin mutum ya yi sallama ya gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a to wannan addu'a in mutum ya yi ta kaɗan ba laifi ba ne in ya yi ta mai tsawo ma ba laifi ba bane الشيخ بدر الدين العيني ɗaya daga cikin waɗanda suka fassara sahihul bukhari badruddin al'ayini ya rasu hijira na da shekara 855 shekarunsa 579 da mutuwa rahimahullahu ta'ala ya yi sharhin sahihul bukhari a sharhin wannan hadisi da muka karanta hadisin bulogul maram labarin umama annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama alhali yana cikin sallah yana cikin umdatul qari sharh sahih al-bukhari mujallad na hudu shafin a babu wani malami da ya magana mai tsawon gaske game da wannan hadisi kamar al-allama badruddin al-aini mai sharhin sahih al-bukhari a cikin umdatul qari yana cewa takallama an-nasu fi hukmi hadha al-hadith mutane sun yi maganganu game da hukuncin wannan hadisi na abu katada annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan umama ya dora ta a wuyansa alhali yana sallah al-imam nawawi yace haza ya dullu li mazhab shafi'i rahimahullahu ta'ala wa man wafaqahu al-imam shafi'i da wasu malamai da suke tafiya akan fahimtarsa suna cewa yajuzu hamdu sabiyi wa subiya an samu hujja da take nuna babu laifi mutum ya dauki yaro ko yarinya wa gairi min alhaiwani tahir kai ko da dabba ce mai tsarki ka dauki kyanwa misali ka rungume kana sallah wannan ba laifi bane fi salatin fardi wa salatin nafli sallar farilla ko sallar nafila ba laifi bane wa yajuzu zalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi liman ne yana iya zuwa da kyanwa masallaci ana ikama yana rungume da kyanwa kuma ba mai cewa don me lokacin da aka yi sallah babu mai tsangwamarsa saboda an samu hujja wanda ne fahimtar alimamu imam Shafi'i da malamai da yawa saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu tawilin da za ka yi ma wannan hadisi duk tawilin da ka yi masa to ka taras bai dace da mahallin ba din al'aini ya ce mazhaba ta al'imam abu hanifa eh, kamar yadda bayani ya zo cikin albada'i'u sana'i suna cewa mislu haza aizon fi zamanina la yukrahu liwahidin minna law fa'ala zalika inda alhaja wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki yaro ana sallah to ko a zamanin mu ana haka idan dai akwai bukata idan akwai bukata wato suna ganin kamar akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana ɗauke da umama amma biduni haja fa makruhi in babu bukata to makruhi ne a mazhaba ta al Abu Hanifa in ka dawo mazhabar al Malik al Malik a mashabarsa ne akai tawilin hadisin daukan umama din nan tawili mai yawan gaske cewa akwai na farko fahimtar cewa inna zalika kana min rasulillahi fi salatin nafila akwai masu cewa wannan sallan nafila ce ba sallan farilla bane sallan nafila ce ba sallan farilla bane saboda haka a sallan nafila kana iya wasa kenan ko a sallan farilla kuma ka tsaya sosai al-imam an-nawawi yace wa hadha ta'wil fasid wannan tawilin tawilin fassara wannan dalilin eh, hadisin da wannan fahimta fasidun ta'wilun fasidun fassara ce wanda ba ta da ma'ana fasara ce mara ma'ana me ya dalili li'anna qawluhu saboda shi Abu Qatada da ya rawaito hadisin nan yace ya ummun nasa naga annabi yana limantar mutane to kaga magana cewa sallan nafila ba ba, ba ma dalilin sa sarihun aw kasarihi fi annahu kana fil fariida sannan kuma Badruddin al-Aini yace wa li'anna al-ghalib fi imamati Rasulillah in ka dubi tarihin manzon Allah gaba ɗaya akasari in ka ji an ce manzon Allah ya yi limanci fil fara'id dunan nawafil sallan farilla ce ba fila ba akasari wanda shine abin da ya zo a tarihin manzon Allah a riwaya ta al'imam Abu Dawud hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni hadisin tara, a ba'ifu sunan Abi Dawud Abu Qatadah ansari yana cewa bainama nahnu nantadhiru rasulullah lokacin da muke jiran annabi ya taho li salati ya mana sallah sallar azhar ko la'asar wa da ahu bilal li salati an kira sallah bilal ya shiga gida ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam don haka muna nan masallaci muna jira id kharaja ilaina sai ga manzon Allah ya fito wa umamatu bintu abil as bintu ibnatihi ala unuqihi ga umama tana wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙama rasulullahi fi musallahu sai manzon allah ya tsaya a wurin sallarsa wa kumna khalfahu muka tsaya mu kuma a bayansa wa hiya fi makani hallati fihi hiya fihi tana nan a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam har aka yi iqama tana nan a wuyan manzon Allah fa kabbara manzon Allah ya kabbara fa kabbarna sai muka yi kabbara qala yace hatta idza arada hatta idza arada rasulullahi an yarka'a sai da manzon Allah ya nufin zai ruku'i to ya tana wuyansa akhadha fa wada'aha sai ya kama ta sai ya aje ta a ƙasa sun maraka sannan ya yi wa sajada kuma ya yi sujuda hatta iza faraga min sujudihi sai da ya gama sujudarsa sun ma'aƙama sai ya miƙe lokacin da zai miƙe a kazaha sai ya ɗauke ta farar da hafi makaniha ya mayar da ita a wuyansa fama zala rasulullahi ya suna ubi ha zalika manzan Allah bai gushe ba haka yake ta yi fi kulle a kowace raka'a hatta farar da min sai da ya gama sallah don haka imamu nawawi ya ce ah, hadisin abu katada ya warware dukkan wata matsala da wani zai iya tambaya in kace sallan nafila abu ta al ansari ya riga ya faɗa manzo Allah ya musu limanci idan ka ce a gida ne ya faɗa cewa a masallaci sahabbai na jira to ɗaya daga cikin tawili da masafar al-Imam Malik suke yi take yi shine cewar wannan hadisin an shafe shi an daina aiki da shi nan ma al-Imam an-Nawawi ya yi martani a kai ya ce wa ƙadurur da haza bi an na ƙaunahu ah, abdullahi bin masud akwai hadisin abdullahi bin masud wanda mun karanta a baya abdullahi bin masud ya ce kunna nusallimu ala rasu'alan nabi wa huwa fi salati da da a farkon musulunci mukan yi sallama ga annabi alhali yana cikin sallah ta Rudda alaina ya mayar mana da sallamanmu da kenan hadisin yana sahihul bukhari da sahihul muslim a farkon musulunci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kai masa sallama zai amsa to ana nan falon mara ja'ana min indin na jashi lokacin da muka dawo daga hijiran habasha mun dawo daga hijira da muka yi zuwa habasha na alaihi sai muka yi masa sallama falam ya rudda alaina bai mayar mana ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallan sai ya ce inna fi salati shugula fi ta salla cikinta akwai ɗawainiya mai ɗauki hankali ba sai an kawo wani bakon aiki ba don haka alimamun nabahu ya ce kana ƙabla badirin kudumu abdullahi bin mas'ud idan mazhabar malikiya tana cewa an shafe aiki da hadisin abu katada wanda ya zo a bulugul maram to hadisin abdullahi bin mas'ud din yana tabbatar da ba haka ba ne. domin dawowan su abdullahi bin mas'ud daga habasha ya kasance ne kafin a yakin badar kafin a yakin badar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga habasha suka tarar da manzon Allah a madina amma ita zainab fa zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da ita daga makka saboda mijinta bai musulunta ba a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a dawo da zainab daga makka kudumu zainab wa Bintu ila madina kana ba'da zalika bayan badar ne aka yi wannan saboda haka kaga ya nuna kenan maganar abdullahi bin masud yana nuna cewa tun kafin a tahim hijira ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ake masallama a sallah amma da aka dawo bayan hijiran habasha ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin in kana la'akari da cewa wannan hadisi inna fi salati la shugula shi da yake iya goge daukar wani ana sallah to sai zama labarinsa ya gabaci ma ita labarin zuwan zainab madina da kuma ita ɗin akwai tawili na uku wanda al'imamu malik ya yi hadisin kamar yadda ya zo cikin hujjoji anna zalika kana lil barura cewa ai larura ce ta sa annabi yake daukan yarinya larura ce in ba larura ba ba dalilin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan yarinya ana sallah yace a ba'dul malikiya annahu khassun bin nabi sannan kuma wasu suna cewa wannan khususiya ce ta annabi kamar yadda alqadi iyad ya faɗa duk wannan tawili ake ma hadisin yadda za a kauda shi kada a yi aiki da shi al'imamu nawawi ya ce wa kullu hazihi da'awi duka wannan da'awa da aka yi batilatun wa marduda dukkansu babu wanda yake da inganci kuma kowannensu ana mayar da shi ba a aiki da shi fa innahu la dalila alaiha wa la barurata ilaiha babu dalilin da yake tabbatar da cewa khususiyya ce ga manzon Allah ya sallah yana dauke da yarinya babu wannan dalili ya ce balil hadisu sahihun sarihun fi jawaz zalika wannan hadisi ingantacce yana bayyana mana karara halal ne a yi sallah ana ɗauke da yarinya walai fihi ma yukhalifu khalifu ash-shar'i kuma babu abin da ya saba ma ka'ida na shari'a saboda an ɗauki yarinya ana sallah li'anna al-adami ya tahiru saboda ɗan adam yana da tsarki idan aka ce yaro yana da najasa a cikinsa wa anna ma fi jawfihi min an-najasa ma'fuun anhu likaunihi fi ma'idatihi najasar tana cikin sa ne bata fito waje ba wa siyabul atfali wa ajsaduhum ala tahara jikin yara da kayansu su yana da tsarki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hattara idan akwai najasa a jikin yarinyan ba zai dauke ta ba manzon Allah ya fi kowa hattara ana sallah ne ya zama a takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai najasa Allah ya turo mala'ika ya sanar da shi ya cire wannan takalma kafin a zama sallah to bare kuma a ce umama ce ya zama a jikinta akwai najasa babu shakka Allah zai sanar da mazan Allah ka duba sharhu sahihi muslim ne yana sharhin hadisin Abu Qatadah a ansari mujallad na biyu shafi na 307 don haka Badruddin al-Aini bayan yayi bayanin mazhabar al Shafi'i mazhabar al Abu Hanifa da masabar al'imamu malik wanda nan ne aka fi samun matsala game da sallah ana ɗaukan yaro wanda yana cikin dalilai da suka sa al'imamu malik ya tsananta game da zuwa da yaro masallaci yaro idan ya yi wayo ana iya zuwa da shi masallaci in bai yi wayo ba a zuwa da shi masallaci in ka duba almudawwana yana nan rubuce to sai ya dawo kan masaba ta al'imamu ahmad bin hanbal an tambayi al'imamu ahmad a ya akuzu rajulu waladahu da huwa huwa yusalli mutum yana iya ɗaukan yaronsa yana sallah qala sai al-imam ahmad yace na'am kwarai kuwa ga hadisin abu qatada inji al al'imamu ahmad bin hanbal ga hadisin abu qatada ya inganta manzon Allah ya yi sallah yana dauke da umama ya yi sallah yana dauke da alhassan ko al-husayn al abu sulaimanun al-khattabi yana cewa inna hazal fi'la yushbihu an yakuna min ghairi ta'ammudin tawilin da yama hadisin yana cewa akwai alamar ba da gangan bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan yarinyan wato larura ce fa hamalaha fi salati likawniha ta ta'allaku bihi lokacin sallah yayi yarinya ta ki take annabi shi yasa manzon Allah ya sallah da ita fa idza qama baqiyat ma'ahu alimamin imam an-nawawi yace la wala yutawahhamu annahu hamalaha wa wada'aha marratan ba'da ukhra yace hadha kalam al-khattabi rahimahullah wa huwa cewa umama ta maƙale wa annabi shi yasa ya sallah da ita wannan ma ba hujja bace da'awa mujarrada wa min mimma yarudduha abinda ke nuna cewa ba maƙale wa annabi tayi ba saboda abu kata da yace fa kama hamalaha idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai miƙe sai ya ɗauke ta sannan ya ce fa'iza rafa'a mina sujudi a adaha idan ya ɗago kansa daga sujuda ya mai da ita a riwaya ta al'imam muslim kharaja alaina hamilan umamata annabi ya fito daga gida yana ɗauke da umama a wuyarsa ashe kaga shi ne ya ɗauko ta ba ita take makale da shi ba ta zakarar hajji don haka cewa kamar yadda al-imam al yake cewa akwai qabiyatu khabisa lokacin da manzon Allah yake sallah akan wata darduma ta ɗauki hankalinsa saboda haka manzon Allah ya ce a mayar da wannan darduma a kawo masa wata sai ya ce to bare kuma mutum ya ɗauki yarinya yana sallah ai kaga za ta shagaltar da zuciyarsa shine al-imam an-nawawi yace akwai bambanci tsakanin matsala ta darduma da kuma daukan yarinya ana sallah hamlu umama la nusallim annahu yushghilul qalba ba zai shagaltar da zuciyar mutum ba wa in shagalahu fa yatarattabu alaihi fawaid ko da ya shagaltar da zuciyar mai sallah akwai fa'ida gudin fa sawabu allazi la ma'dila anhu don haka al-imam an-nawawi yace gaskiyar magana game da hadisin nan na Abu Qatada anna al-hadisa kana li bayanil jawazi wa tanbihi ala hadhihi al-fawaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da umama saboda ya nuna wa sahabbai halal ne fa huwa ja'izun lana wa shar'un mustamirrun lil muslimina ila yawmiddin don haka shari'a ce ga musulmai har zuwa tashin kiyama har zuwa tashin kiyama don haka ba khususiya bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na biyu shafi na 307 da littafin sharhi na sahihul bukhari umdatul qari littafin ash-shaykh badruddin al ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa tajuddin umar bin ali al-fakihani yana daga cikin manyan malaman hadisi na farko shekararsa 700 da rasuwa yanzu al-fakihani ce, kana sirru fi hamli umama akwai hikimar da ta sa manzon Allah yayi sallah da umama a wuyarsa sirrin wannan shine daf'an lima kanatil arab ta'alafuhu min karahatil banati wa hamlihinna saboda larabawa sun dade da wata al'ada suna kyamar mace ba a son ma a samu cikin ƙyamaci, binne 'ya'ya mata suke saboda haka sai annabi ya saba ma larabawan ya nuna ma duniya shi kuma son ya'ya mata yake wa khalafahum fi zalika hatta fi salati lil mubalagati fi raqihim shine manzon Allah ya saɓa musu har ma ta sallarsa yana sallah yana ɗauke da yarinya kaga kenan yana nuna musu shi yana tsananin son ya mace ko da ibada ce bai san rabuwa da ita wal bayanu bil fi'li qad yakunu aqwa min al sau da yawa aikin mutum ya aikin mutum ya fi tasiri akan maganarsa sallar da annabi ya yi da umama sai ya yadu a duniya fiye da maganarsa a kan cewa hakan da suke yi ba kyau idan aka ce ga annabi yana tsananin son yarinya har ma bai barinta in zai yi sallah kaga wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu daga cikin fa'idojin wannan hadisi abinda hadisi ne ke karantar da mu jawazu idkali sigari fil masajid ba laifi ba ne a shigo da yara cikin masallatai ba laifi ba ne a shigo da yara cikin masallatai wannan hadisi na abu da yana karanta da mu wannan in ji alhafizul aini a cikin umdatul ƙari ba ma yara maza ba tunda ita umama ya mace ce kaga ya nuna ba laifi ba ne don an shigo da ya mace cikin masallaci in ka duba littafin da ake kira al-masajid fil islam shafin 153 to sai dai ba wai shigo da yaran ba sai mu dubi kuma yanda annabi ya shigo da yaran lokacin da manzon Allah ya shigo da umama idan yayi sujuda ya dago sai ya sake daukan ta ya mayar wuya kai haka kake in ka shigo da yaro masallaci kana rike da hannunsa sau da yawa tura yaran muke masallaci su suna gida mata su tura yara masallaci su zo su yi ta ihu ko ka zo da yaro dan karami masallaci kai kana bangon kudu shi yana arewa ya je gaban wani ya hana shi sujuda shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da yarinyar da yana sallan yana kulawa da ita wanda shi ya kamata a ce mun yi in ka zo da yaro masallaci to ya zama yana gefen ka da zaran zai yi wani abu ka rike shi saboda in ba yi haka ba karshen ka ya katse ya damu wasu ta wajen sallan tunda ba hankali ne shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga ta ya sa a wuya ya ci gaba da sallah saboda me in ya kyale ta yarinya ce za ta iya tafiya cikin masallacin ta damu mutane amma mazan Allah yana rike da ita wannan shine abin da ya kamata a ce mun yi ba wai mu ta turo ƴaƴanmu masallaci alhali mu ba mu nan ba yara ne kanana waɗanda ba su da hankula in babu babban mutum a kusa da su suna iya wani abu mara kyau suna iya ihu da sauransu ya zama masallacin wani ma na kyamata tafiya saboda me saboda babu tsaro game da yanda yara suke yi don haka ba wai mu tura 'ya'yanmu masallaci muna gida ba wannan ba shine sunna ba sunnar ita ce ka zo da yaron masallaci kuma kana rike da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cikin duka hadisan da suka yi magana a kan sallar da yayi da jikokinsa ka'ida ne ka kula da yaro idan ka zo da shi masallaci wannan shine abin da zo a sunnar annabi amma a hana shigo da yaro masallaci wannan ba shakka ba daidai ba ne duk wani hadisin da ya magana cewa kar a bar yara su shiga masallaci wannan hadisi bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka duba irwa'ul galil mujallar na bakwai shafin 364 da kuma al-maqasidul hasana hadisi na 372 sannan hadisin na yana karantar da mu kamar da muka ce ba laifi bane mutum ya sallah yana dauke da yaro ko yana dauke da wata dabba wanda shine abin da malamai suke faɗa kuma wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da girman kai wa shufqatuhu ala sigari wa ikramuhu lahum wa liwalidayhi manzo Allah yakan tausaya ma yara yana daraja yara haka kuma yana daraja iyayensu daga cikin dalilai da suke nuna cewar motsi mara yawa a sallah baya bata sallan akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda ibn hajar bai kawo shi a cikin bulugul marami ba yana sunan abi dawud sunan nasa'i sunan tirmizi hadisi ne hasanun in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi ne 815 da kuma sahihu sunan nasa'i eh, tirmizi hadisi na 601 aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yusalli yana yin sallah a cikin gida yana sallah a gida a gidanta a wata riwaya ta ce taɓawu'an sallar ta nafila ce ba ta farilla ba ce walbabu alal ƙofan ɗakinta yana saitin alƙibla ƙofan ɗakin aisha walbabu alaihi mugulakun sannan ya kulla ƙofan yana ciki yana sallah ƙofan na alƙibla ta ce fajitu sai na taho fastaftahtu sai na nemi a bude neman a bude shine misali ta buga kofan ko ta tura lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da zuwanta famasha sai ya taka zuwa kofan fafata hali ta ce sai ya buɗe min kofa wata riwayar ta ce famasha an yaminihi au an yasarihi ya yi tafiya ta damansa ko ta hagunsa sun marja'a ila musallahu sannan ya koma wurin sallarsa urwatu bin zubair don yana cikin hadisin da ya ruwaito yana cewa innal baba kana fi tijahil qibla kofan ɗakin aisha Allah ya kara mata yarda yana fuskantar alqibla wannan yana nuna cewar annabi yayi yayi motsi yana sallah don har ma ya kai ga tafiya yayi tafiya yayi tafiya bude kofa aisha ta shigo ya dawo in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya duk waɗannan hadisai ya tattara su a mujallar na farko shafin 256 yana cewa wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah faja'at hujariyatani min bani abdul muttalib sai ga wasu yara yan mata guda biyu sun taho suna fada ga talata fa akhadhahuma bi yadayhi annabi ya kama su da hannuwansa guda biyu ya kama wannan ya kama wannan fa naza'a idahuma min al-ukhra ya raba su wa huwa fi salati kuma yana cikin sallah bai bar sallan ba a wata lafazin hadisin al ahmad ba wai annabi sallallahu alaihi ne ya tafi inda suke fadan ya su ba yace fa zata bi rakbatay an-nabi sun taho saboda damben da suke wannan nabin wannan suka zo suka kama kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sallah fana za a baina kuma sai ya kama da wannan ya raba tsakaninsu da hannuwansa au farraka baina kuma wa lam yansarif bai yi sallama ba ya ci gaba da sallarsa wannan duka yana nuna maka motsi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin sallah kuma ishara da take nuna cewa don an yi irin sa sallar ba ta baci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين حديثي نقبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce mazan Allah ya ce uktulul aswadaini fi salati ku kashe baƙaƙe biyu a cikin sallah ku kashe baƙaƙe biyu a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan baƙaƙe guda biyu abinda yake nufi alhayyata maciji wal aqrab da kuma kunama akhrajahu al arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi wato al imam abu dawud yana kitabu salati babu tafriji abwabir ruku'i was sujud da kuma babu al'amali fi salati hadisin 921 da kuma al-imam an-nasa'i yana as-sunan al-kubra kitabu sahawi babu qatl al-hayya wal aqrab hadisin 2202 da ibnu majah yana kitabu eh, kitabu iqamati salati babu ma jaa fi qatl al-hayyati wal aqrab fi salati hadisi na 2245 yana musnadul imami ahmad yana sunan tirmizi kitabu salati abwabul azan hadisin 390 dama idan yace al arba'a yana nufin al-imam abu dawud al-imam tirmizi al-imam ibn maja al-imam an-nasa'i to bare ma akwai al-imam ahmad a ciki don haka ya kamata a ce akhrajahu al-khamsa a bisa tsarin shi kansa ibn hajar din domin idan yace akhrajahu eh, al-khamsa akwai al-imam ahmad a ciki yace wa sahahahu Ibn hibban kuma Ibn hibban ya inganta wannan hadisin idan ka duba sahihu Ibn hibban kitabu salati babu ma yukrahu lil musalli wa ma la wa ma la yukrahu hadisi na 2352 Ibn hibban yace hadisin nan na abu huraira ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ibnu khuzaima shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu ibn khuzaima hadisin 869 al-imam al-hakim shi ya inganta wannan hadisi a cikin al hadisi na da 939 haka ma muhammad nasiruddin al-albani yana sahihul jami' as-saghir hadisi na 1147 wannan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace uqtulul aswadain fi salati ku kashe bakake biyun nan a cikin sallah maciji da ku al-imam at-tirmidhi bayan ya kawo hadisin a cikin sunan tirmizi ya ce hadisu abi huraira hadisun hasanun sahihun sai ya ce wa babi ba abu huraira ne kadai ya ruwaito hadisin nan ba akwai abdullahi bin abbas akwai abu rafi'un abu rafi'in wal amalu ala hadha inda ba'd ahalin ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi an samu riwayar abdullahi bin abbas an samu riwaya ta abu rafi' kuma sahabban annabi suna aiki da wannan hadisi na abu huraira wa gairuhu da ma wasu malamai wato tabi'ai kenan wa bihi yaqulu ahmad wa ishaqa abinda al-imam ahmad yake faɗa kenan daidai ne mutum ya kashe kunama yana cikin sallah ko ya kashe maciji yana sallah da ishaqa bin rahawai wa kariha ba'd ahli al-ilmi qatl al-hayyah wal aqrab fi salati wasu malamai sun kyamaci mutum ya kashe kunama alhali yana cikin sallah ko maciji daga cikinsu akwai ibrahimu naka'i sai al'imamu tarmizi ya ce walƙaunul awwalu a cewa halal ne a kashe wannan shine mafi inganci saboda hadisin ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya yi umarni uktulu ku kashe waɗannan baƙaƙe guda biyu ku kashe mm, mm, maciji ku kashe kunama saboda haka ya nuna halal ne in ka duba lisanul arab littafin ibn manzur lisanul arab a mujallar na bakwai shafiyan 295 ya ce al'aswad asali da larabci idan aka ce al'aswad al'azimu min alhayati wani babban maciji ne ake kiransa al'aswad abin da ya sa larabawa suke kiransa al'aswad wa fihi tawadin saboda yana da launin baki bakin maciji wanda ake samu a can kasashen larabawa wato shine ake kira al-aswad jam'unsa aswadatun asawidu da asawidu galaba galabatul asma amma saboda rinjaya irin na suna sai ya hau kan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiransa al’aswad akwai malamin da ake kiransa shamirun yana cewa al-aswadu akhbaful hayati daga cikin macizai wannan maciji da ake kiransa shi ne mafi muni wa a'zamuha kuma shi ya fi girma wa ankaha kuma shi ya fi ta'adi Ya fi ta'adi wato a sanin larabawa wa hiya min sifatil galiba hatta stu'mila istimal istimalar asma wa jami'a jama'a. wa laysa shay'un min al-hayati ajra'a minhu yana cewa babu macijin da ya fi ta'adi fiye da wannan al din wa rubama arafa rufqa yana cewa macijin nan guda daya yana iya tare ayarin jama'a ayari ayari ba mutum guda ba yana iya tare ayarin jama'a ya halaka su to sai aka rinjayar da wannan suna akan kowane maciji sai aka rinjayar da wannan suna na al'aswad akan kowane maciji amma asali wani maciji ne nau'i guda wanda ake kiransa al'aswad larabawa suna da haka saboda haka ba ma maciji ba duk wani abu mai ta'adi sai aka rinjayar da hakan kamar misali kunama shi ma sai aka ce mai al'aswad wanda larabawa suna da wannan kamar misali sukan ce ma al'aswadani sai a ce ruwa da dabino al'aswadani baƙaƙe biyu alhali asali idan aka ce al'aswad ana nufin attamru dunal ma'i banda ruwa wato dabino kadai ake kiransa al'aswad wane ya ɗauki wata guda a gidansa babu komai sai baƙaƙe biyu wato baƙaƙe biyu shine ruwa da dabino asali da larabci ina aka ce al'aswar dabinon kaɗai ne to amma ba yiwuwa ka ci dabino sai ka haɗa da ruwa to tunda kana haɗawa da ruwa idan aka ce gidanka ba dabino sai a ce ba ma ruwa sai a ce ya yi wata gidansa babu baƙaƙe biyu ina ga ko da hausa akan ce bakin ruwa ko alhali launinsa ba baki ne wato abin yana da alaƙa da tarihin eh, musulunci domin al'ada ce ta larabawa su suke kiran dabino al'aswad baƙi asali ana kiran dabino baƙi dabino ana kiransa baƙi kuma hatta kana eh, duba dabinai zaka ga launinsa akasari bakake ne zaka tarar da baki to saboda abincin larabawa kenan kuma bai yiwuwa ka ci dabino sai ka haɗa da ruwa saboda haka larabawa sai suna suka rinjayar da ruwan ya samu rinjaya akan sunan dabino amma asali sunan na dabino ne al'aswad kamar yadda maciji shine asali sunansa al'aswad amma saboda kunama yana ta'adi sai aka haɗa su wato sai shi ma sunan al'aswad ya hau kansa shi yasa mazan Allah ya ce al'aswadai ne alhali al'aswad guda ne shine macijin to idan aka ce al'aswadan akan akan ce macici da kunama idan aka ce al'aswadan akan ce ruwa da dabino wa huwa galiba ala tamrin madina game da mutumin da ke madina in ya akasarin dabinan madina bakake ne akasari ka duba lisanul arab sai ce fa ubifa ma'u ilayhi wa nu'ita jami'an bi na'atin wahidin ittiba'an sai aka ba ma ruwa sunan dabino din wal arabu taf'alu zalika larabawa suna da wannan al'ada fi shay'ain idan abubuwa guda biyu suna tare a ko da yaushe yustahabani yusammayani ma'an bil ismil al-ashhar minhuma sai a dubi sunan da yafi shahara sai a bamu biyun gaba daya kamar misali in kana karanta tarihi za a ce maka al-umarani tarihin umarani zaka dauka umar guda biyu umar guda biyu ana nufin sayyidina abubakar da umar saboda tare suke a ko da yaushe amma sai aka rinjayar da sayyidina abubakar ga umar sai a ce umarai guda biyu wato ana nufin sayyidina abubakar da umar kuma larabawa sukan ce alkamarani wata guda biyu alhali ba watannin ake nufi ana nufin rana da wata amma sai ranar ta samu rinjaya akan sunan wata din haka in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallar na biyu shafi na 334 yana cewa tasmiyatul aqrabi wal hayyati bil aswadaini da aka kira maciji da kunama da sunan bakake min babi taglib yana karkashin babi na rinjayar da suna akan wani ko da ba sunan shi bane sai a rinjayar da sunan a kansa asali maciji ke da sunan al'aswad amma aka rinjayar da sunan maciji akan kunama wala yusamma bil aswad fil asli illa al hayya asali ba a kiran wata halitta da al'aswad sai dai ah, maciji to akwai hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda wanda yake bayanin dalili da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni yana cewa baina rasulillah baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin yusalli a wani dare wani dare cikin wani dare manzon Allah yana sallah fa wada'a yadahu ala al-ardi sai ya dora hannunsa a ƙasa fala da gatku aqrabun ashe kan kunama ne kunaman nan sai ta harbe shi fanawalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi na'lihi faqatalaha manzo Allah ya jawo takalmin sa ya kashe ta falamman sarfa lokacin da ya juya ya gama sallah sai ya ce la'anallahu al Allah ya tsine maku dama ma tada'u musalliyan ba ta kyale har mai sallah wala gairahu ko wani au ko annabin Allah wa gairahu ko wani bata bar kowa ba summa da abi milhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mar gishiri wa ma'in da ruwa da aka kawo ruwa da gishiri faja'alahu fi ma'in sai ya hada su ya zuba gishirin a cikin ruwa ya kada ja'ala yasubbuhu ala usbuhi yana zuba ruwan akan yatsarsa haisu ladagatku a wurin da kunamar ta harbe shi wa yamsahuha yana shafa gurin sannan bakinsa yana karanta falaki da nasi bakinsa yana karanta falaki da nasi wannan hadisin al-imam al ya kawo shi a shu'abul iman al-imam at-tabrani da kitabuhu al-awsat was-saghir da ibnu marduwai hakanan al-imam abu fi kitabihi at-tibb isnadin hadisin yana da kyau in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 548 wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da magani amma bai dogara da maganin ba sai da ya haɗa. da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine abin da muka bari sau da yawa zaka ga mutum in yana shan maganin bature kuma na gargajiya ba ruwansa da zikiri sai ya gagara sannan sai a ce to a nemo malami ya sauke qur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai dogara da maganin ba ya hada da zikirin Allah wato lokacin da kake amfani da magani to kuma karka bar neman tsarin Allah subhanahu Ta'ala domin manzon Allah yana cewa falaki da nasi din nan ba a saukar da sura da mai neman tsarin Allah zai samu tsaro fiye da su ba in dai neman tsaro kake to babu abin da za ka rike a cikin alkur'ani ka samu tsaron Allah fiye da falaki da nasi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana karantawa yana shafa wurin wannan ya gwada maka cewa karanta aya ta alƙur'ani saboda wani rashin lafiya shi mara lafiya ba a karanta masa ba kai ka karanta ka karanta shi imma a ruwa ka shafa ko kuwa ka yi wanka bai saba musulmar manzon Allah ba in ka duba ahkamun ruqa wa tama'in a karanta a ruwan ka yi wanka da shi ko ka sha wannan duk ba bid'a bace bai saba musulma ba akwai hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda ita kuma tana cewa ladagacin nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun ladagacin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kunama ce ta harbi manzon Allah wa huwa fi salati yana cikin sallah kamar yadda na Ali ya da labari Aisha ta bada labari Allah ya kara mata yarda tana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ce la'anallahu al-aqrab Allah ya tsine maku nama ma tada'ul musalliya ba ta barin mai sallah wa gairan musalli da wanda ma baya sallah uqtuluha fil hilli wal haram manzo Allah ku kashe kunama inda duk kuka gani ko da cikin harami ne saboda haka kunama tana cikin halittun da an halatta wa mutumin da ya shiga harami na aikin haji ko ko ka shiga ƙasar makka ka shiga iyakoki na haramin makka ba laifi don ka kashe kunama da maciji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ibnu maja da kuma al-imam tirmizi akwai riwayar abu huraira har yanzu kamar sayyidina ali aisha abu huraira in ka duba silsilatu sahiha hadisin 547 waɗannan hadisai guda biyu ga hadisin sayyidina ali ga hadisin aisha Allah ya kara musu yarda suna nuna mana babu laifi don mutum ya la'anci wata dabba mai cutarwa zuma ta harbe ka sai ka la'ance ta misali ko kunama ta harbe ka ka la'ance ta malamai suna cewa ba laifi bane saboda me la'antar da manzon Allah ya yi ma kunama saboda cutar da shi ne da ta yi don haka la'antar halitta mai cutarwa baya zama laifi sannan kuma yana nuna halal ne a kashe kunama ana sallah ba ma kuma sallar kaɗai ba ko da a ce a ƙasar makka ne halal ne a kashe kunama wannan ita ce mazhabar duk malaman sunna duk malaman sunna sun yarda da wannan saboda hadisan suna da yawa kuma ba a samu wani hadisi wanda yake karo da su ba mazhabar al abu hanifa kenan yana cikin bada'i usana'i mujallar na biyu shafin 351 mazhabar al malik in ka duba al-khulasatul fiqhiyya mujallar na farko shafi na 80 da mazhaba ta al-Imam Shafi'i yanda yazo a kitabul majmu' na al-Imam an-Nawawi a mujallar na hudu shafi na 92 da kuma Mughnil Muhtaj a mujallar na uku shafi na 31 haka mazhaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar yanda yazo a Kashaful Qina' mujallar na uku shafi na 101 Ibn al-Munzir a littafinsa al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf yana cewa duk malaman sunna sun halatta kashe kunama ko maciji ko cin naka ba wai maciji da da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aswadaini ba wai ya tsaya kan maciji da kunama ba la duk wani abu mai cutarwa kana iya kashe shi kana cikin sallah cin naka ta cije ka ka kashe kana sallah wannan ba laifi bane Ah, maciji ya cije ka ka kashe kana sallah ko rina ta harbe ka kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya faɗa ita ma ka buge ka kashe ba laifi bane wannan malaman sunna gaba ɗaya sun yi ittifaqi akai in ka duba al-awsat fi sunan wal ijma' wal ikhtilaf li tami ibn al-munzir a mujallad na bakwai shafi na 270 da subulus salam littafin al-imam sanani sharhin bulughul maram mujallad na farko shafin 492 da nailul autar na al'imamu shaukani mujallar na biyu shafin 390 wannan haka za ka tarasu wato wannan hadisi da yake magana akan kashe maciji da kunama ana sallah babu matsala a kansa wannan ittifakan malaman sunna sun daidaito akan fahimtarsa a littafin al-mughni na ibnu qudama kitabu salati babu al-iqama wa salatul jama'a faslun al-amalu al-yasir fi salati akwai inda ibn kudama ya ware babi yana magana akan aiki kaɗan ka aika yi wani aiki wanda bai danganci aikin sallah ba a cikin sallah ka aikata wani abu aikin ya zama kaɗan sai ya yi babi a kai yana mujallar na biyu shafi na arba'in da ya ce wala ba'asa bil amalil yasiri babu laifi game da aiki dan kaɗan fi salati wanda mutum ya yi shi yana cikin sallah lil hajati saboda bukata al-imam ahmad ce la ba'sa an ya ar-rajul waladahu fi salati al-fariida babu laifi mutum ya dauki ɗansa a wuya alhali kuma yana cikin sallan farilla li hadisi abi qatada saboda hadisin abu qatada al-ansari ga kuma hadisin muka karanta na Aisha annaha staftahatil bab Aisha ta nemi annabi ya bude mata kofa fa mashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wa huwa fi salati yana cikin sallah din hatta fatahalaha har dai ya bude mata wannan kofa wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-aswadain fi salati sannan ga hadisin da muka karanta annabi yayi umarni a kashe maciji da kunama alhali ana cikin sallah don haka ibnu qudama yace fa idza al'akaraba al-aqraba idan yaga kunama khata ilaiha sai ya taka zuwa inda take wa akhadha na naala ya sunku ya ya dauki takalmi wa qatalaha ya kashe wa radda na'ala ila mawdihi ya koma inda ya dauko takalman ya aje idan yayi haka ya dawo inda yake sallah ya tsaya kuma ya ci gaba sallar saboda ta baci ba saboda manzon Allah ya izini li annabna umar nazara ila risha abdullahi bin umar ya hangi gashin tsuntsu yana cikin sallah fa hasibaha aqraban yayi tamanin kunama ne fa darabaha bi na'alihi ya dauki takalmi ya bugi wannan gashin sai ya gane cewa ashe ba kudama bane ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu iltahafa bi izarihi wa huwa fi salati manzon Allah ya dauki kwarjalansa ya daura yana cikin sallah fala ba'sa in saqafa rida'ar rajuli kana cikin sallah sai mayafin da kake rufe da shi ya fadi an yarfa'ahu ya sunkuya ya dauki mayafin ya yafa wa in halla izaruhu an yashuddahu ko kana cikin sallah kwarjalanka ya kunce ka tamke wannan ba laifi ba ne waƙala ya ce sannan akwai sahabi da ake kiransa abubar zatal aslami yana sallah dokinsa ya kunce ya bi dokin ya kamo yana rike da shi yana sallah shi shi na masha'ilar dabati wa qad aflatat minhu fa salatuhu ja'iza wanda duk yayi irin wannan sallarsa ta yi ibnu kudama yace wa haza li anna an-nabiyya huwa al-mush هو المشرع wa yake kawo shari'a shine annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi وسلم shi yake karantar da mu shari'a fama fa'alahu أمر amara bihi بأس به duk abinda manzo ya aikata yana sallah ko yayi umarni ayi a cikin sallah to dan kai ba a cewa sallar ka ta samu matsala saboda shi ke da damar ma ya faɗa mana abinda shari'a ta karantar da mu ga abinda yayi umarni ko ga abinda ya aikata ga kamar hadisin sahal bin sa'adin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari yayi sallah yana kan mimbari wannan hadisin yana tafi insha Allah ta'ala manzon Allah yayi sallah yana kan mimbari fa idza arada an yasuda idan yana son yayi sujuda sai ya sauko daga kan mimbari da baya da baya idan ya sauko fa sajada bil ardi yayi sujudan a kasa summa raja'a ila al minbari kadhalik sannan ya sake komawa kan mimbari ya tsaya ya yi wannan ne saboda mutane su ga yadda yake sallah kaga in ya yi sallah sai ya sako da baya da baya ya yi sujuda a ƙasa ya sake komawa kan mimbari ya tsaya kaga aiki yake ta yi hatta ka ba salata har sai da ya gama sallah ga hadisin Jabir game da sallah ta ah, husufi yana cewa thumma ta'akhkhara wa ta'akhkharat as-sufuf khalfahu hatta intahayna ila an nisa thumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu hatta qama fi maqamihi wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim waɗannan hadisai duk bayanin sai yana tafi nan gaba insha Allah ga hadisin abubakara wanda ya bayani mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana ɗauke da jikansa ko dai alhassan ko alhussein bin ali ya ji wa huwa sagir wata riwayar ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah alhassan bin ali ya taho duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda wa saba ala zaharihi sai hau gadon bayan manzon Allah wa yarfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu raf'an rafiqan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai dago kansa sai ya dauko a hankali saboda yaron yana wuyansa ya maida wuyan annabi kaman doki ya hau kan wuyan manzo ya zauna saboda haka idan annabi zai dago kansa sai ya dago a hankali hatta ya ba'ahu bil ardi har dai ya kama yaron ya aje a ƙasa duk wannan ibnu kudama ya kawo yana cewa rawahul asram ga hadisin amr bin shu'aib annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yudari albahma hatta lafika bil juduri wannan kuma zai zo a cikin babin da zamu shiga nan gaba insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla wata dabba ta zo za ta wuce ta gabansa manzon Allah ya dinga matsawa yana hana dabban sai da manzon Allah ya hada kirjinsa da da bango saboda kar ya bar wannan dabba ta gitta ta gabansa kaga aiki yake yana sallah saboda tafiya zai yi ta gaba saboda ya hana wannan dabba ta wuce ta gabansa ga hadisin abu sa'idin al-khudri bil amri bi daf'il marri baina yaday al-musalli wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan mutum ya zo wucewa ta gabanka kana cikin sallah tsakaninka da sutura ka tunkuɗe shi idan zaka tunkuɗe shi ai aiki zaka yi ko aikin da bai danganci sallah ba fa kullu hadha ce saboda haka duk waɗannan wa ashbahuhu da ire-irensu la ba'sa bihi fi salati babu laifi dan mutum ya yana cikin sallah wala yubtiluha waɗannan abubuwa da muka bayyana idan ka aikata wani sallar ka ba ta ɓaci walau fa'ala hadha li ghairi hajatin amma in mutum ya aikata ɗaya daga cikin su babu dalili haka kawai ya aikata abin kuriha malamai suna cewa yayi makaruhi wala yubtiluha aidan har yanzu dai ba a cewa sallar ta ɓaci wala ya taqaddaru jaiz min hadha bi salatin wala bi ghairiha min wasu malamai suna cewa motsi in ya kai uku sallah ta baci ce a duk wannan adadi babu dalilinsa sa li'anna fi'lan nabi domin idan ka dubi abinda annabi yayi na daukan umama yana sallah ya dauke ta in zai ruku'i ya aje idan ya dago daga ruku'i ya sujuda zai tashi ya dauke ta sai da ya gama sallah kuma sallah ta farilla ka kaddara sallan ma raka'anta biyu ne sau nawa manzon Allah yana daukan umama ya dora wuya ya aji shine ibnu kudama ya ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam motsin da yayi a sallah ya fi sau uku don haka cewa wai idan motsi ya kai sau uku sallah ta bace wannan babu hujja kai wa fi hamlihi umama wa wad'ihi fi kulli raka'a wa hadha yazidu ala salatati af'al daukan umama da yake ya aje ya dauka ya aje ya fi sau uku wa kadhalika mashu abi barza ma adabati lokacin da abu barza yake sallah dokinsa ya kubuce daga inda aka yi mai turke abu umama ya bishi ya kamo yana sallan dokin ya ja ya rike su yi hagu su yi dama kaga wannan ai yahi motsi uku kuma sahabin manzon Allah ne inji ibnu qudama wa kullu ma shabaha fi'lan nabiyyi duk abin da yayi kama da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to malamai suna cewa ma'dudun yasiran ana daukan shi motsi ne kadan idan kayi irin abin da manzon Allah yi to sai a ce ya yayi motsi kadan a sallah motsi kadan a sallah bai bata sallah wa in fa'ala af'alan mutafarrika law jumi'at kanat kaseera da mutum zai aikata wasu ayyuka da yawa dan in an hada su za a ce ya yi abubuwa da dama a sallar shi wa kullu wahidin minha bi mufradihi yasirun amma kowane daga cikinsu shi kadai misali kana sallah kunama ta zo ka taki ka ci gaba kana sallah yaron ka zai faɗi sai ka matsa ka kamo shi ko kana cikin sallah kamar yadda manzon Allah ya aikata aka buga kofa ka tafi ka bude kaga duka dai kayi abubuwan nan a sallah motsin daban-daban ibnu kudama yace dukkan su ana hada su akan kadan ne saboda duk abin da ka aikata yana daga jinsin abinda ya danganci wanda manzon Allah ya aikata wa in fa'ala af'alan mutafarrika ko da yake ayyukan daban-daban ne saboda in ka dubi hadisai da muka karanta hamlun nabiyyi li umama fi kulli raka'atin wa fiha wa ma kasura wa zada ala fi'lin nabi amma idan mutum ya aikata wani abu wanda ya dara wanda manzon Allah ya aikata anan ana cewa mutum yayi aiki mai yawa a sallah idan kai fiye da abin da manzon Allah ya aikata sai a ce ka aikata aiki mai yawa a sallah yana cewa nan ma kuma ba a cewa sallaka ta ɓaci sai dai idan ka ci gaba da yin wannan abin har zuwa sallama ya ce wa in ihtaja ila fi'l al-kathir fi salati li ghairi darura idan wata bukata ta zo maka cewa za ka yi wani aiki mai yawa alhali kana cikin sallah ka fa'a salata mafi dacewa shine ka yanke sallah ka je ka yi wannan abin sannan ka dawo ka fara sallah daga farko wannan ba laifi ba ne idan akwai larura in babu larura katse sallah ba shi da kyau amma idan akwai larura ka katse sallan idan abin da za ka aikata yana da yawa ka katse sallan ka aikata wannan abu sannan ka dawo ka ci gaba da sallah ah, ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a littafinsa majmu'u fatawa a mujallar na goma sha uku shafin ɗari uku da tara zuwa shafin ɗari uku da goma sha ɗaya ya takaita bayani akan motsi a sallah ya kasa su kashi biyar motsi a sallah yana zuwa kashi biyar tan qasimu ila khamsati aqsam akwai harakatun wajiba motsin da ya zama dole kai kana sallah akwai harakatun muharrama motsin da an haramta kai kana sallah akwai harakatun makruha akwai motsin da an karhanta kayi shi kana sallah akwai harakatun mustahabba motsin da ake so ka yi kana sallah sannan akwai harakatun mubaha motsin da babu laifi don ka yi ya yi magana a kansu duka ya ce amma motsi da yake zama wajibi fahiyar lati ta tawakafa hasi sihatu salati shi ne wanda ya zama dole ka yi shi in ba ka yi ba sallar ka za ta ɓaci wannan motsi idan ka yi shi ba a cewa ah, ka yi laifi saboda dama sharaɗi ne in ba ka yin ba sallar ka ta ɓaci misali akan haka shine manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam atahu jibril mala'ika jibril ya taho gare shi wa huwa yusalli bin nas fa akhbarahu anna fina alaihi khabasa mala'ika jibril ya gaya wa annabi cewa takalmanka akwai najasa takalmanka akwai najasa motsin da annabi zai yi a lokacin na cire takalmi dole ne domin idan baka cire takalmin ba sallar ta baci kaga wannan motsi ya zama dole Ya ce huwa fi salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam khala'aha wa huwa fi salatihi wastamarra fiha ya cire takalman yana sallah kuma ya ci gaba da sallar shi so kaga wannan motsi dole ne hadisin yana sunan abi dawud in ka duba irwaul galil hadisin 284 hadisi ne da ya inganta ga wani misali kuma na motsi da ya zama wajibi ka yi kana sallah kana cikin sallah da yake bako ne kai baka sani ba ashe yamma ka fuskanta wani dan gari ya zo wucewa sai ya ce kai bako yamma kake kallo fa to da yanzu ka ji cewa yamma ce kake kallo ai sharadi ne a fuskanci alƙibla kafin ayi salla sallah in ba a fuskanta ba da gangan sallar ba ta inganta ba don haka ka juya nan take a sallar ka fuskanci gabas ka ci gaba da sallar ka kuma sallar ta inganta shine dole wannan motsi da za ka yi na juyawan wajibi ne a kanka saboda me za ka yi shi domin gyara sallah sai ya ba da misali da mm, motsi da aka haramta motsi da aka haramta fahiyar harakatul kasira an mutawaliya da gairi darura mutum ya yi ta motsi a sallah babu larura wannan yana iya bata masa sallah motsin da za ka yi babu larura a sallah yana iya bata maka sallah me yasa aka ce zai iya bata maka sallah saboda za a wayi gari ka ɗauki sallah abin izgili ittakhadha ayatin lahi huzuwa idan mutum yana yawan motsi a sallah yana iya ɗaukan sallah kamar izgili yake da sallah don haka sallan tana baci don haka yawaita motsin da babu dalili a sallah haramun ne ya ba da misali da shi sannan ya bada misali da motsi da aka ce mustahabi ne motsi da aka ce mustahabi ne me misalin shi kama lau ta harraka min ajli istiwa'i saffi misali ana sallah sai ya zamanto shi ashe bai daidaita sahu ba sai ya matso gaba ko ya matsa baya ko ya matsa da kafarsa ta dama domin idan ana sallah dole wannan abun yana aukuwa tsakanin mamu musamman bayan an yi sujuda an daga to za ka yi ƙoƙari ka daidaita kafanka da na wancan saboda ka tabbata ba ka yi gaba ba ba ka yi baya ba wannan motsi da kake na gyara kafafunka saboda daidaita sahu mustahabi ne saboda daidaita sahun mustahabi ne ko kuwa misali ya ce auta kallasa safu fata haraka da saddil khalal ana cikin sallah sai wani mutum alwalarsa ta ɓaci sai fita waje kaga an samu kafa to tafiyar da za ka yi ka cike wannan kafa ai motsi kake wannan motsin naka mustahabi ne ya ba da misali da shi malamai suna ba da misali da motsi da ake da yatsa lokacin tahiya motsi ne na abin da ya shafi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba laifi ba ne haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah abdullahi bin abbas ya taho zai bi shi abdullahi bin abbas ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami da ya tashi sai ya tsaya ta hagun annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah akhadha rasulullah bi ra'asihi min wara'ihi faj'alahu an yaminihi annabi sallallahu alaihi ya kama kansa ya dawo da shi ta damansa kaga manzon Allah ya aikata wani aiki a cikin sallah amma aikin saboda gyara sallar Abdullahi bin Abbas saboda ba a tsayawa ta hagun imam sai dai a tsaya ta daman shi hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim sannan akwai motsi da yake zama mubahun halal yasiru lil haja saboda bukata bukata ce ta taso kai wannan motsi wannan ba laifi bane shi ake kira mubahun wanda malamai suna ajiye kamar misali kashe waya da sauransu yana karkashin wannan kana cikin sallah aka kira ka ka manta don dan adam yana da mantuwa sau da yawa muka manta mu kashe waya kafin mu shiga sallah kana cikin sallah sai waya ta kama kara to ka sa hannu ka ciro wayar ka kashe wannan aiki kake amma aikin da kake yi halal ne saboda abu ne wanda zai dada aminta sallarka zai gyara maka sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki umama yake sallah sannan mubahun ne da bai dauke ta ba zai sallarsa ba abin da zai same ta amma duk da haka ya dauke ta saboda ba a hana shi ba kuma yana daga karantarwa da yake so ya ma jama'a musamman mamu game da abin da ya danganci ibada da kuma su kafirai yana so ya karantar da su cewa a ƙaunar ƴaƴa mata abu ne wanda Allah matsaukaki ya saka a zuciyar kowa bai kamata a bambanta ƴa mace da kuma ɗa namiji ba wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallan da ita mubahul ba ka'ida bane ba dole bane ba larurarsa wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim amma mutum yayi ta motsi babu dalili babu shakka malamai suna cewa wannan yawaita motsin da babu dalili a kansa yana bata sallah saboda yana raba kada khushu'i yana raba kada al-khushu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana suratul baqara hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin tsayuwar da mutum zai yi a sallah ana so a samu tawali'u to amma idan mutum yana sallah babu tawali'u to sallarsa tana samun naƙasan daraja in ma bata lalace ba don haka mutumin da ya yi sallah yana tafiya misali an ta da sallah ya yi kabbara daga wancan kofa ya ringa takowa ya zo sai ya ganan nan ai bai mar ba sai da wancan sahu to kaga wannan wasa yake da ibadarsa da ibn al-usaymi ne yake fada yace salla wa huwa yamshi yana sallah, yana tafiya la shakka anna amaluhu kaseerun wannan aiki ne mai yawa ya saba abinda annabi yayi a rayuwarsa to amma idan akwai larura sallar ba ta ɓaci ba idan babu larura sai a ce sallar tana iya ɓaci alharakatul makaruha motsi da ba a so wanda shi ya fi yawa motsin da ba a so mutum ya yi a salla shi ya fi yawa wannan kuma akasari shi ne da za ka samu mutane suna yi a salla. mutum yana sallah yana gyaran agogonsa yana murda zobensa yana eh, jan gashin gemunsa ya daga hula yana susa ya ciro kudi aljihunsa ya kirga ya mayar hmm? wani kuma yana sallan sai ya dinga rangaji ya yi gaba ya yi baya kafafunsa yatsun kafafunsa yana wata da su ya ja su ya matsa ya hada da kai sai ka dauka wannan mutum ba ma sallar yake ba shine malamai suke cewa idan ya kasance mutawaliyan ya ci gaba da yin haka ba kakkautawa har aka yi sallama fa innahu mubtilun li salati sallata ta baci amma komai yawansa idan ya bari kafin a yi sallama malamai suna cewa sallar ba ta baci ba wannan shi yake bambanta al'amalul yasir wal amalul kasir wani aiki ne ake cewa kaɗan wani aiki ne ake cewa mai yawa ba shi da adadi malaman fikihu duka suna cewa abinda ake cewa aiki mai yawa a cikin sallah shine kana sallah wanda baya sallah in ya hange ka zai ce wancan baya sallah abinda kake yin nan wanda baya sallah da ya hange ka zai ce wanda ba sallah yake ba to idan na waje iya cewa kai ba sallah kake ba to wannan aiki da kake ba kaɗan bane yana da yawa domin inda kaɗan ne wanda baya cikin sallah ba zai iya gane cewa kai ba a sallah kake ba wannan na ɗaya kenan na biyu ibn al-usaymin yana cewa innal harakati idza kasurat wata walat motsin da kake a sallah in ka ci gaba da yi har zuwa ƙarshen sallar to sallar ta baci ba shakka amma idan da za ka yi motsin ka bari kamar yadda akasari mutane ke yi ya sosa gemu ya ja hulan ya mayar ya dawo ya rike hannunsa ya sosa wandonsa ya ja kafafunsa da sauransu amma da duk yana bari in ya yi motsin sai ya dakata in yayi motsin sai ya dakata har aka gama sallah to wannan ladansa ne aka nakasa amma sallarsa sa bata ɓaci ba amma motsin da ya dinga yi har aka yi sallama wannan ita ce motsin da yake bata masa sallah amma cewar tahdidu ba'd ulama bi salati harakatin inda duka ji an ce in an yi motsi uku ko hudu sallah ta ɓaci wannan babu dalili akai domin a ka'ida duk abin da aka yi masa adadi duk abin da aka masa adadi to ya kamata ya zamanto akwai hujja daga Allah ko manzonsa akwai hujja daga Allah ko manzonsa duk abin da aka masa adadi kamar mutumin da zai ce ka karanta wannan addu'a sau dubu ɗari za ka samu biyan bukata babu shakka ya yi babban laifi a wajen malamai laifinsa shine ya aka yi kasan idan an yi wannan addu'an zuwa dubu ɗari ne za a samu biyan bukata kaga kenan mutum ya sa wa kansa ilimin gaibi Allah ya samu gani domin kamar likita in zai baka magani ya ce ka sha kwaya uku wani ya ce kwaya ɗaya a rana wani ya ce kwaya ɗaya da safe ko inda za ka tambaye shi zai ma bayani zai maka bayani dalili saboda wannan magani yana da ƙarfi don haka sau ɗaya ake sha a rana in ka sha sau biyu zai maka lahani to kai idan ka ce wani ka yi istigifari ko ka karanta wannan sura sau dubu ɗari Allah zai biya maka bukata ya aka yi kasan in an karanta zuwa dubu ɗari Allah yake biyan bukata saboda Allah da yake biyan bukata al'amarinsa gaibi ne al'amarinsa gaibi ne taskansa a ɓoye take babu wanda ya sani sai shi sai manzonsa in ya sanar da shi kai ya aka yi ka za a iya kutsawa taskar Allah idan an karanta wani abu zuwa dubu ɗari kaga an shiga bigiran Allah don haka mutum yana iya kafurta Allah ya kare mu saboda haka yasa duk abin da za a ce in an yi sau kaza malamai suna cewa babban magana ne domin akwai bukatar dalili domin adadi babu mai ɗibansa sai Allah babu mai ware adadi sai Allah Allah ke cewa ku yi sau kaza saboda shi ya san sirrin da ya sa aka ce a kai adadi kaza idan kai ma kai irin wannan to babu shakka mutum yana shishigi ma addinin Allah Allah ya kare mu ah, don haka yasa cewa in an yi motsi sau uku ko sau biyar ko sau bakwai sallah na baci wannan ba hujja bane abinda malamai suke faɗa shine motsin da zaka yi ta har ai sallama wannan motsi shi yake bata maka sallah amma idan ka daina kafin ai sallama wannan sallah ka bata baci sai dai na ƙasar lada na ƙasar lada akwai na ƙasar lada ta yiwu ma ladan naka ya ƙare gaba ɗaya saboda yawan motsinka illa dai kawai dai sallaka ta sauke farilla amma babu lada ko ɗaya Allah samun gane akwai waɗanda suka rubuta wasu tambayoyi na manta sai daga baya na gansu a cikin littafi wannan yana cewa ina hukuncin mamu da ya yi bacci ana cikin sallah to shi mamu ya yi bacci ana sallah abinda ban gane ba kwanciya yi ana sallar liman yana tsaye akwai bambanci tsakanin gyangyaɗi da bacci bisa ka'ida idan mutum yana bin liman da gangan ya kyale liman har ya tsallake rukuni guda sallarsa ta ɓaci shi misali an yi ruku'u ya ƙi ɗagowa har liman ya tafi sujuda sannan shi ya ɗago daga ruku'u bai da sallah saboda ba bin liman yake ba wannan yana sallarsa na independent to kaga idan baccin ya kama shi har an tsallaka wani rukuni sallah ta baci. bare bacci idan ya kama mutum wanda har zai kai ga a kira shi bacci ba gyangyaɗi ba to babu shakka wannan ta kai ga kenan an tsere masa da fiye da rukuni ɗaya mai wannan tambaya ce ina matsayin alkunut da ake a sallar asuba alkunut a sallar asuba ta samu sabanin fahimta mai yawan gaske yana daga cikin abin da insha Allah za mu karanta a littafin bulugur marami nan gaba akwai sabani da aka samu game da alkunut a sallar asubahi illa dai rashin yin alkunut a sallar asubahi shine abin da ya fi dacewa da sunnar manzon Allah wato yin alkunut a koda yaushe a kullum mazhabar al Malik in ka duba Zadul Ma'ad na ibn al-qayyim yayi magana sosai akai a mujallar na farko shafin 272 mai wannan tambaya ce idan kafiri yayi ma mutum alheri kafiri ya maka alheri wace irin addu'a ta dace a masa ya kamata mu sani duk wani addu'a na alkhairi ana makafiri in ba neman gafara bane kamar yadda musulmi zai maka alheri ka Allah ya saka maka da alkhairi haka kafiri ma ya maka alheri zaka ce Allah ya saka maka da alkhairi idan ka ce Allah ya saka maka da alkhairi ai in Allah ya karba ka sai ya musulunta saboda musulunci alkhairi amma addu'an da ittifakan an ce haramun ne a makafiri shine na gafara Allah ya yafe mawali alhali kuma kafiri ne Allah bai gafarta makafiri sai ya musulunta da ransa ko ya mutu ka duba sharhu sahihi muslim uh, juzi na uku shafi na 84 mai eh, wannan tambaya kuma ya ce akwai sura mai muhammad a cikin aya lokacin da liman ya karanta sai mamu su ce sallallahu alaihi wasallam shin wannan addu'a ce ko zikiri ne salati yana daga addu'a salati yana babi na addu'a ne ba babin zikiri kawai ba salati yana babin addu'a in ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa manzon Allah idan ka ce sallallahu alaihi wasallam addu'a kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta littafai da suke magana akan zikiri kalmar salati ma'ananta addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi salati masahabbai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi ana nufin kuma sa addu'a salati ma'ananta addu'a to idan liman yace ya kira suna annabi ba liman kawai ba kana sallah sai ka wani ya kira sunan annabi yana da kyau kamar salati amma kuma a sirrance ba bayyanawa za ka yi ba bayyanawan ne kuskure yana zama bidi'a. bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah bai da asali amma kai salatin a sirrance babu shakka yana da hujja in ka duba mawahibul jalil a mujallar na farko shafi na 756 da majmu'u na shekul islam a mujallar na 22 shafi na 470 sai ya ce to kuma a ƙarshen suratu tin lokacin da liman ya gama karanta suratu tin sai a ce bala wa na hannu ala zalika mina shahidin shi ma ya kyautu a yi shi bai kyautu ba saboda hadisin bai inganta ba bayan an gama karanta suratu tin babu wani zikiri da ake ko addu'a wannan shine abin da ya zo a tafsihu du'a littafin bakar abu zaidin rahimahullah shafi na 283 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك